كأنهن بيض مكنون saboda kyan launinsu wanda ya haɗu da kala mai kyau kai ka ce ƙwai ne wanda aka tsare shi hannu bai taɓa shafarsa ba